أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwana masu albarka ina yi mana barka da saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci a wannan yammaci mai albarka Ah, kamar yadda kuke gani na a daidai wani lokaci tare da shehin malamanmu malam su ah, domin tattaunawa tare da ku 'yan uwa masu albarka da kuma shi malam dangane da matsala mai matukar muhimmanci wanda da yawa daga cikin al'umma suna kishirwar ah, jin bayanai dangane da al'amuran da suke kaiwa su komo kwana biyun nan da ake cikin su malam kamar yadda muka sani yan uwa masu albarka allah tabaraka wa ta'ala da ya halicci dan adam bai bar shekara zuba ba mala tare da cewa allah tabaraka wa ta'ala ya fi kowa sanin irin zubin halittar da yawa dan adam allah ya ce inna a rabnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan sai Allah ya ce inna kana zaluman jahula sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce dan adam ya kasance mai yawan yin zalunci ne kuma mai yawan yin wauta ne wannan ɗabi'a ce tabbatacciya da Allah tabaraka wa ta'ala ya gina dan adam da ita to abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da shi bisa wannan ɗabi'a ta zalunci da kuma wauta babu shakka yana buƙatuwa zuwa ga wata madda wata za ta gyara shi ta saita masa ɗabi'arsa ta dawo da shi mutumin kirki ta hana shi aikata zalunci ta hana shi aikata bauta Allah ta tabaraka wa ta'ala sai ya aiko mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da shiriya da kuma gaskiya kamar yadda ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan min anfusihim Ya tulu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah tabaraka wata ta'ala yace ne wanda ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wannan al'umma da take ummiya wacce take bata karatu bata rubutu annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo sai Allah tabaraka wata ala ibashi ilimi wanda da wannan ilimi ya tsarkake al'umma daga wayancan miyagun ɗabi'u na zalunci da wauta sai ya ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma sannan kuma ya ilimantar da su ashe wannan kawar musu da wannan miyagun ɗabi'u annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi shi ne ta hanyar ilimantar da su wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin lokacin da suka kasance a cikin bata da ike mabayyani abin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai amfani da shi gurin gyara al'umma ta daidaita ta baro kan tafarkin da take kansa gurɓatacce shine ilimi annabi sallallahu alaihi wasallama haka ifara karantar da al'umma malam ilimi na tauhidi tsawon shekara goma sha uku bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sallama atharahum daga makka zuwa madina bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ine mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ah, wa barakatuh kam ash-shar'iyya a duk mai bibiyar ainihin wato karatuttukanmu a jiya mun gabatar da tafsirin alkur'ani da girma a masjidul khair da muke gabatarwa a sharaɗa wannan tsawon shekaru annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina sahabbai wanda su ne matashin yaro kan wanda ya fito kansa dangane da shiga cikin haƙƙin maluma bayan Allah sallama suka koyi wannan ilimi daga wurin su su ma suka iyar da shi zuwa ga bayan wasu tunane tunane da muke ganin su ma suka iyar da shi zuwa ga wanda suka biyo bayan su sune ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan karantar da wannan wannan ya tarbiyantar da wannan amma ta wannan salo musamman da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shine na menene na ilimin malami ne to jingina a yau akar makallahu Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mu nan gaba lalle za a nemi ina yi karatu akwai da yawa daga cikin mutane kuma galibi ah, na nan gidan za ka same su ya ci mutuncin wani ya nuna wani bai iya ba kowa suna bin tafarkin ahlus sunna daidai yake wasu suna bin tafarki na yan bid'a wannan ta sa wasu cikin sufaye ya tsallaka wa jami'a misra ko cikin jami'a azhar a nan yayi karatu kusan amma kowanne tunani ne yasa yana fitowa ne da shiga shi ma irin waccan da ita manzo Allah sallama ya da sahabbansa a jami'atul sahabbansa ga gadawar da waɗanda suka biyo bayan cikin ya gama jami'atul azhari ko kuma a'a ya dai gudu ne to tambayar da take ita ce ta farko gare mu gabaki daya menene ya gudu da shi shin waɗanda suke zaune a kan kujerar cantar sallallahu alaihi wasallam ta karantar da ilimi to bayan daga bisani wannan bidiyo watakila ya yi arba da shi ne ya fito a ɗazu ake nuna mu yake ta cin mutunci waɗanda suke zaune a kan wannan wanda wasu abubuwa yake karyata akan wannan kujera ta ilimantar da al'umma to ni ban yi mamakin duk ababen da ya faɗa ba dama zagi ne da shi ne Allah sallama ya gadar da shi wa sahabbansa da al'ummar sa zan yi magana shi ne ko ku a'a za a iya kwatanta shi da cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun aba ussalata wa qaba ushahat ma'ana shekara a na yanzu kwata kwata sun canza tsarin yadda shi ne musulunci ya gina a karantar da al'umma da suka cewa muka bakai azhar ba in muka ce baka idan muka samu makama a wannan azhar ba ba za mu iya samun wani haske wanda la'alla zai iya ta mana cewa mu gane barakar da muke samu matsalar da muke samu ga asalin daga inda aka samu matsala wannan ta ce tambayar farko malam mu fara tattauna abinda muke so sai mu ga ka nuna mana shaidar cewa ka gama fata certificate shahada ko in ce maka hajiya babba wanda duk ɗaliban azhar haka muke kiran wannan shahada in ma baka santa ba ni misali wa ala alihi wa sahbihi abu haitha zan ce in sha Allah mu yi firiji ne na jami'atun azhar na gama shekara ta 2016 me dalilin na gama wannan ita ce shaidar cewa na kammala jami'atul in sha Allah watakila idan abubuwa ganin mutane sun fahimci yadda na haska muku wannan ake so a malam muhammad bin muhammad ko wannan muke so mu ga shahadar cewa ka ga jami'atul azhar tambayar da malam anas ya cewa da komai da komai na wizara hadiya da komai da komai yadda muke gani a haka ga ta nan ya dora haka muke bukata ka nuna mana ba wai ka zo ka nuna mana id card na shekara ta farko ba ka fara ne ka gudu kuma mu abinda muka ce kenan baka gama ba ina fata mun fahimta suka tafi wallahi abin tausayi ne yan uwa bawan Allah nan abin da yasa muka yi wannan batu shine shin a yanzu kun ga irin wannan gwada ba da nuna cewa dan ce bai yi ba yanzu kuma ya nuna cewa yayi yi amsa gaba idan aka ce ina malamansa zai ce eh, ga inda ya je ya gano nan har yake nuna wasu littattafa eh, wannan littattafa da yake nuna mukarrat ne ko a yanzu guda iya yin waya eh, abokan ce in ce ku siyo man littattafa na shekara kaza na shekara kaza ana siyarwa abu ne abu ɗaya yake ba wai sai ɗalibin ciki bane zai iya siya abin da ba a samu mm. shine wannan da muka kalubalance ka ka kawo mana ita masu koyarwa ka gama shahada ko kuma ID card kawo mana shi na shekara ta wanda ma'ana an uh, suna da awa wannan idan kai to ka ka sauke abin da kalubalen da muka yi maka amma ka nuna mana shekara ta daya yo ai dama mun ce ka fara ne ka gudu baka gama ba ina fata mun fahimta wannan take nuna mana wannan uwa a nan gaba da wannan za a yaudari mutane a ce ya gama zage maluman da suke cikin gida kuma za su yi su ne suka yi saura sai a ce malamansa a Masar ne a Azhar ne a nan ya je karatu ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su na shari'a su murda su ta gagare shi su nuna wa al'umma su tafiya su ita ke daidai suna yi yake cin mutuncin malamai yake dauke da wasu tunanan da ni har wa ina tausaya maka ina tausaya maka wannan tunanan kan turbar rashin fahimta da jahilci ne yasa bai fahimci akan irin mugunyar da eh, yake akan ta ba fata na Allah ya nuna mana hanyar daidai ya ba mu ikon bunta ya nuna mana hanyar bata ya ba mu ikon guje mata assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi wa mm. kuma sun sanya ikhlasi a cikin wannan tafiyar tasu mm. sannan kuma suna so al'amuran da suka koyar ya zamana ya ci gaba ya ɗore don al'umma sun amfana mm. akwai waɗannan mutanen wanda duk da cewa su waɗannan su ne 'yan kaɗan a cikin masu da'awa akwai kuma waɗanda suna da'awar suna so su koyar da mutane irin wancan tafarkin da na faɗa yanzu na masu bin daidai amma kuma sun gurɓace hanya sun sauka daga layi wannan kuma suna da yawa mm. musamman a cikin ahalus sunna ma za ka same su mm. sun sauka daga layi layin da suka sauka da shi shine wato layi wasu sun ɗauki layi na san shuhura ba tare da karatun ba mm. wasu kuma sun ɗauki layi na san riya birge jama'a wasu sun ɗauki layi na san duk wata mas'ala da za a tattauna a ce ai malam wane kaza ai malam wane kaza su ma sai sun tsoma baki akai wato akwai wato mutanen a wannan kasan eh. wato mutanen sun kasu kaso da yawa a wannan na uku na ƙarshen nan eh. sun kasu kaso da yawa amma ni abin da nake so mai tarkizi a kai shine akwai waɗanda suke fitowa ma ba su cancanta ma kwata-kwata su tsaya a layin koyarwar ba ma amma mutum zai kafa kyamara ya yi hmm. kamar wannan da aka dakatar a neja eh ba su cancanta ba eh. kwata-kwata su tsaya a layin na koyarwa amma zai taba kunna kyamara ya yi idan ya kunna kyamara ya yi kaga kenan wannan duk abin da zai yi barna zai yi kuma zai zo yana ƙoƙarin kuzanta kansa wallahi malam galibi waɗanda za ka ga a fage na karatu suna kuzanta kansu ka ji mutum ya ce shi in ya faɗi magana daidai take ma da ta annabi hmm. ko kuma ka ji mutum ya ce kaza ko ya ce kaza wallahi za ka ga idan ka kwankwasa irin wa'annan mutanen za ka same su wallahi typical jahilai ne ba masu ilimin ba ne rigar ce suka sa ah, ai akwai wata magana da wani malam yake cewa hmm. mal as-sanabila tanhani bi tawadu'in wal farigatu na shawamihu wato idan ka je gona ka samu zangarniya sai yake cewa idan ka samu zangarniya wacce kake ta cike da kwaya wato amfaninta ya yi kyau to za ga taron kwafa ka gane za ga taron kwafa saboda cikar da ta da kwaya din nan ba ma ta so a gano ta ran ta take tana shi shine mal'as sanabila tanhani bi ta tawadu'in sai ta yi ƙasa eh. to saboda tawazu walfari gatu <laughs> wacce kuma za a ga fanko ba komai a ciki eh. za a ga ta tana walwal walwal yin na shawamihu za ga in ka zo ita za ka fara gani to wallahi malam kara maka lawo ka kalli wannan zamanin hmm. to ka kwatanta shi da haka malaman da suke so su ilmantar da al'umma hmm. za ka ga ba su cika kururutu ba hmm. ba su cika raki ba da ihu da taba wancan da ci mutuncin wancan da waye ba sa wannan ba sa wannan layi za ga koyarwar ita ce a gabansu ita ce a gabansu ka gane ko saboda haka wannan ka shan shi za ka ɗauka amma tabbas wannan za ka ga shi ne misalin da za ka misalta a wannan zamanin duk waɗanda ka gansu da kururuwa da wane ne isu kowace mas'ala ka ga mutum ya hau badi malam ya hau mumbari mas'alar da take ta mumbari daban ba mas'alar da ba ta mumbari ce daban ba amma shi kowace mas'ala ta mumbari ce nan zai hallale ta Allah ya sa mu to to alhamdulillah yan uwa masu albarka kamar yadda muka ji amsa dangane da tambayar da na gabatar daga bakin shek malam kaki su Allah ya saka masa da alkhairi cewa ashe da akwai bukatar mita ka tsantsan dangane da waɗanda suke sanye da rigan malanta a wannan zamanin bisa amsar malam cewa waɗanda suka gaji wancan gado na annabi sallallahu alaihi wasallama ko suke matsala tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar almajiransa su kuma suka gadawa da nasu almajiran a kai tafarkin malanta sun kasu kaso uku kaso na farko akwai 'yan bidi'a wayannan dama sanannu ne eh, eh, <laughs> sanannu ne da sifofinsu mm. in muka ce 'yan bidi'a dukkanin bidi'a da dangoginta a zahiri suke mm. wani ma za ka gan shi da rigar sunnar amma kuma yana matsala bidi'a kamar yadda na ji wani ajiya yana fatawa yana cewa in ka ji wani ya ce allah na ko ina kan ma ka zarge shi kaga wannan gaba gabaki ɗaya makawu ne bai ma san inda aka kwana ba amma kuma shi a gurinsa wai shi ahlus sunna ne to kaga irin waɗannan kaga su sanannu ne yawwa sannan na biyu da akwai malamai da suke arrabbaniyun mutanen Allah waɗanda suke matsala shi irin wancan tafarkin da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi ya gyara al'umma shi sahabbai suka bi suka gyara da tabi'ai shi tabi'ai suka bi ilimantar da mabiyansu har mu ma ilimin muka samu ya gangaro mana wanda malam daga cikin alamun da ake gane irin wa'annan malamai farko malamai suka ce ana duba zuwa ga yanayin majalisun da suke karantar da ilimin a cikinsa yanayin nutsuwar majilisin kansa a karmakalla akwai majalisun da za ka je wala mala idan ka kalli orientation na majalisin kaga a yadda ɗaliban suke gaba a gaban malamin su suke zaune suka rissuna cikin ladabi malam abin sai ya baka sha'awa ya burge ka ko ka yi nesa da majalisin nan malam sai ka dinga shauƙin Allah ya dawo da mu nan da kwana ka za mu sake dawowa majalisin malam wani saboda malam ana haɗa maka ga karatu ga tarbiyya ga ladabi wani kwa majalisin malam wallahi idan ka je shi ba za ka rabe shi da daba ba daba ta 'yan hayaniya da ihu ba tarbiyya ba hankali wannan shi ne alama ta farko malam na san zai tashin baki a kanta mm-hmm. yanayin orientation na majalisi yana baka labarin wannan irin majalisi ne na malaman Allah mm-hmm. da kuma wannan irin majalisi ne kawai na 'yan hayaniya wanda yawwa ne abu na farko abu na biyu da za ka ɗauki wani da ike da'awar shi malami ne yana da'awar yana da majalis yana karantarwa ka ɗauki karatunsa na awa ɗaya da ko awa ɗaya da rabi ko awa biyu ka baje karatun a fefe ka ɗauki karatu ka ɗauko aya ka aje ta ɗaya hadisi ɗauko shi aje shi biyu ya naƙalto magana wani malami daga cikin magabata malam wani ya ce kaza ɗauko ta aje ta gefe ya ɗauko wata mas'ala ta ilimi ya tattauna ta da hujjoji ya hallale ta a je ta gefe sai kuma ka ɗauko labarai na hayaniyar gari da zagin mutane da ba da labarin kansa da kaza da i shi ma ɗauko shi ka sa shi a gefe guda a cikin wannan awa ɗayar malam malami sai ka samu kaso ɗari cikin ɗari gaba ɗaya ayoyi ne da hadisai da fassara da bayanin malamai a cikin majalisar nasa bai ba da labarin kansa ba bai ɗauko labarin matsalarsa da shi da wani ya tattauna ta a gudun da yake karantar da mutane addini ba mutumin da ya baro gidansu ya taho majalisinka ya zo ya koyi addini ne me yasa za ka ɗauko labarin wancan ya yakushe ka ka bashi labari a gurin majalisin ka ɓata masa lokaci ba shi da alaƙa da shi to za ka ga malamai malam idan ka je majalisunsu ɗari bisa ɗari ilimi suke karanta maka malaman kwa da wancan suka gayya manhajin karantarwa suka tozarta wannan tafarki da shi manzo Allah ya dora al'ummarsa a kai na karantar da mutane ilimi wallahi malam idan ka cire zance a cikin ayar da suka biya suka fassara ko hadisin da suka biya suka karanta wallahi malam za ka samu labarai su ne kaso casa'in da hira da labarin wancan da gibar wancan shine kaso casa'in a majalisin nan awa ɗaya da rabi ɗan karatun wallahi tallahi kaso goma ne shi ma kaso goman jan baƙi ne kawai da fassarawa amma ragowar bayanin da za a kora a kan ayar daga molan kansa zai karanta wannan shi ne na biyu na uku yanayin products ɗaliban da ke fita daga majalisi shi ma yana baka labarin wannan majalisin shine irin majalisin da ike raya al'umma da ilimi akwai majalisin da yau idan ka je ka latsa shi ka ce ba ni 'ya'yanka za ka ga fito maka da gwalagwalai la'alla da za a ce da kai malam wane kai kasan shi kansa gayya ne ya isa a ce ya kafa al'umma sai a ce da kai product ne na wancan majalisin ah, misali mm. misali zan baka a kusa Ka ce neman majalisin dr sani rijiyar lemu misali ɗaya ne kawai wannan eh, majalisinsa yanzu ka ce fito min da product ɗinka to wallahi malam sai ka tsaya sai ka yi wariya ma ka ce product ɗin ɗan sama ko ɗan tsakiya ko ɗan ƙasa product ɗin ɗan sama idan product ɗin sama ne wallahi malam hadda profesoshi hadda daktoci waɗanda kowannensu shi kaɗai gayya ne idan kuma aka ce da kai 'yan tsakiya shi ma daktocin ne zaka ga ana <laughs> zuba maka su 'yan ƙasan malam wallahi su ne malamai a wancan wurin. amma da za ka fita nesa ka gani eh. eh ai so nake gama tattare nukudodin nawa guda uku sai ba abin magana ai na san za ka ji an ce yau za a cashe ne sai ya zo yin canshi to kaga magana ake ta a kafa majalisi a karantar da al'umma addini <laughs> ko ba haka ba to ana magana a majalisi a karantar da mutane eh, a makarantar da mutane addini a karama kalla kaga ba a magana wancan masu wancan abu abu na uku kenan abu na hudu akwai majalisin da ike samar da kamar ka ce talibai rubuce-rubuce waɗanda mai majalisin ko da ba ransa ya bar wani athar na ilimi da za a tuna da shi wanda ya ba da gudunmawa a turas na ilimi kuma ba za a manta da shi ba shi ma'anan kaso za ka iya sake misali da dr sani rijiyar lemo bangaren tafsirin alkur'ani misali yana da gudunmawa bangaren abin da ya shafi tarihi yana da gudunmawa bangaren abin da ya shafi siran manzo Allah sallama shi kadai yana da gudunmawa wanda rubutu ne daga nan zuwa ran da za a tashi alkiyama yana nan abu ne na ilimi da dukkin Allah in ka ɗauka zaka ce wannan malami ne na Allah to idan Allah yi wa majalisi albarka aka ce wa'annan ɗabi'un guda hudu duka Allah ya zuba a cikinsa wannan majalisi akwai nutsuwa a cikinsa wannan majalisi ilimi shine kaso mafi yawa na abin da ake tattaunawa a ciki ba labarai da cin mutuncin mutane ba wannan majalisi yana samar da ɗaliban ilimi da malamai da suke fita su karantar da al'umma ba 'yan hayaniya da masu zagin mutane ba wannan majalisi yana samar da rubuce-rubuce da ɗaliban ilimi a cikin jami'o'i da cikin zaurika da islamiyu suke biyawa su ƙare da iliminsa a matsayinsa na malami kamar da shine abin da magabata suka yi wannan shine majalisin da ike matsala wancan manhaji na magabata na karantar da mutane ilimi amma duk majalisin da irasa characteristics din nan ya zama na wasu kishiyoyin wannan ne suke fita daga cikinsa wannan magana ta gaskiya malam yana daga cikin majalis din da suka ci amana karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan su ne nukutoɗin guda hudu a fahimta ta so malam ma na san insha Allah ba zai rasa ba waɗannan nukuro waɗannan nukurodin naka malam ka fitar da nukurodi masu kyau ko da yake mun tattauna su mm. amma abin da nake kallo malam mm. bayanin da kai yana kan kwadabe mm. dama ai majalisin da yake haifar da abtal gwaraza na ilimi waɗanda suke amfanar da al'umma ai ya samo asali ne asalin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka duba irin sahabban da ya fitar shi zai baka haske da mudubi na ya manzan Allah yake sahabbai ka duba waɗanda suka fitar na ɗalibai irin su Hassan basari ka gane wayanda suka fitar na tabi'ai ɗalibansu shi zai baka haske irin na nagarta ta makarantarsu ta malamansu haka tabi'u tabi'ina in ka ɗauki imamu malik shi ma ana jero maka ɗaliban da suka yi karatu ƙarshensa sai ga su ma kowanne duniya ne to sai mu dawo kan wanda galibi ake danganta mu gare shi shine shekul islam ibn ka kalli irin ɗaliban da ya fitar kawai ɗalibansa za ka kalla sai ka santo wannan malamin malami ne na Allah wannan malamin malami ne bi ma'anar kalima wannan malamin malami ne wanda ba hayaniya yi ba sannan in ka kalli ɗalibansa sai ka juya ka kalli kuma littattafa shi dai ya hada waɗannan ya hada na ɓangaren producing ɗin ɗalibai ya hada na ɓangaren producing ɗin littattafan da ya fitar da na kashe ilimi da kuma yadda duniya ta san waɗannan abubuwa ka ji wannan ɓangaren ko to in ka zo sai ka zo wannan zamanin namu sai ka kalli malaman da su ma suke matsala irin wannan tafiyar kamar yadda ka yi bayani ka kawo babban malaminmu sheik dr sani umar rijiyar lemo wallahi duk abin da za ka faɗa a kansa wanda zai kalle shi ya kushe kaza ya kushe kaza ba muki ba <laughs> amma dai wannan abin da malam anas ya matsala babu wanda ya isa ya musa shi don wani idan kannu ka gaya masa ma iya talifan da Dr. Sani ya yi kawo su ba zai iya ma kawo su ba saboda yawansu da fa'idarsu bai ma san su ba to kaga akwai waɗannan talifan sannan kuma ka kalli majalisin da ake karantar da ilimi ɗin ka kalli kuma irin nutsuwar mutanen da nan kuma in ka kalli ilimin da ake bayarwa sai ka kalli galibi me ake naƙashawa ilimin ne ko kuma surutai na gari ka san akwai surutai na gari na ji abu kaza ya faru wani ya ce kaza zan yi raddi <laughs> to ku zaɓa da me zan fara eh. raddin kaza zan yi wani ka ka gani ba tsari malam mm. ba tsari ba tsari mm. saboda haka amma idan aka ce karatu za a yi mm. to ni abin da na fahimci lamuran abin da ya jawo matsalan malam duk jakar da ta cika da ilimi duk wato jakar da ta cika da ilimi to in ta zauna ba abin da za ta bayar sai ilimin ba masu space hanyar ba ba lokacin ilimin ne gashi da shi akwai shi da yawa abin da ake bukatar a fitar da shi a baku hmm. to inda kuma aka rasa faƙidu shay'in la yuti hmm. inda kuma aka rasa dole in ka zo majalisin sai ka cike shi da hayaniya sannan za ka samu rara ka cinye mintunanka saboda yanzu kamar misali ne aka ce an baka awa daya ka zo ka yi jawabi eh. to idan kana da ilimi cike to kaga awa daya nan ma maka kaɗan mm. ka duba duk lokacin da muka zauna majalisin tafsiri da eh. dakta ko na jalisin alfurkan eh. bain alhaki wal butlan hmm. da dai sauran majalis hmm. ka ga ana cikin zuba gwalagwalan ilimi sai a ce lokaci ba amma sai ku yi haƙuri sai to ina ake da wannan hayaniyar babu lokaci babu lokaci hmm, to yanda zai baka mamaki mu dauki malam abdulwahab abdallah wallahi malam duk lokacin da zaka je za ka ga akwai ɓangaren mata daban waɗanda suke ɗaukan karatu ake ake ake ake fassara ake tarjama akwai ɓangaren maza daban waɗanda suke na zaune suna ɗaukan karatu ake fassara ake tarjama sannan kuma ka kalli irin majalisin da ake zaune ake karantar da al'umma kamar majalisin abu dawuda mm. majalisin buhari mm. da ake to za ka kalli kawai karatun ne kawai karatun ne kawai ba wata hira ba wata hira ba wani abin nan idan ka ji wani abu sai idan an zo nukuda ta karatu to kuma ya yi kama da wani abu da ya faru sai a haɗa shi don a nabahar da mutane akan wannan matsalar wannan babu laifi wato a kula abin da nake so mutane su fahimta ya kamata mutane mu faɗaka kuma mu gane ilimi gaskiya ne kuma karantarwa gaskiya ce kuma ahalus sunna ba abin da suka yi fice da shi suka yi fice da shi sama da ilimi da karantarwa saboda haka in baka wannan gwadaban to wallahi ko kana kan turba ahalus sunna to kai ahalus sunna ne ba za a kore ka ba mm, amma kuma kai kana da hayaniya to a hayaniyan nan za ka dinga fita daga kan manhaji na ahalus sunna sabida man kasura kalamuhu eh, kasura eh. khata'u dole kurakuran za su yawa hmm. sabida kana ɗebo wal mawqudatu wal mutaraddiyatu <laughs> dukka haɗa a cikin mas'alar da kake so ka bawa ta mutane ta ilimi hmm. sabida haka wannan shine babban abin da nake so mu lura da shi shine mu gane majalisin da ake ba da karatu yanda ya kamata wanda kuma mutane ya kamata su mai da hankali a kai sannan kuma eh, ba irinsa ne majalisun magabata ba a ba shi ne ba ba shi ne majalisun magabata ba hmm. ko kaɗan ba shi ne majalisun magabata ba malam magabata fa in ba da ban sun yi wannan aikin da yanda suka ɗauko tsarin majalisun eh. nasu a haka mu kanmu yanzu da hayaniya aka ba mu ma da hayaniya muka gado ka gani <laughs> wallahi da hayaniya amma sun ban mana littattafai yanzu fa kawai fa malam abin da magabata suka ban mana kawai mu buɗa mu karanta mu gaya wa al'umma me aka ce me aka warware wallahi malam babu wata mas'ala ta ilimi babu wata mas'ala ta addini wacce magabata ba su buɗe littafi sun yi bayani akan ta ba babu ita saboda haka tunda babu ita yanzu duk gaba ɗaya duk talifin da muke sharhi muke yi sai dai kai sharhi ka kuma fito da wani abu fili wani abu ya dan shige lungu fito da mutane shi shine amma an gama aiki an gama aiki to mu koma wata nukuda to to masha Allah masha Allah shek Allah ya saka maka da alkhairi ah, yan uwa masu albarka mallan yayi mana jawabai dangane da majalis da muka ambata guda biyu majalisin da yake shine majalisin da ake sa ran yana kwataita tafarkin da shi ne magabata suka gadon mana na ilimi majalisin da ike majalisi nutsatsi wanda ake karantar da ilimi wanda ike samar da ɗaliban ilimi wanda babu surutai da hayaniya a cikinsa malam yana daga cikin abin da da za ka gama da mai suna yi idan ka zo majalisinsu na karatu wallahi malam in babu littafi ma ba za ka zauna ba sai ka fita ka nemo littafi da mu su ba lakca suka zo yi ba akwai malamin mu da in mun je karatu in baka da littafi sai ce to koma baya ya ce ai ba lakca za ba akwai karatu da muke na asabar din sati biyu ta karshen wata karatun malam abdallah eh. wala malam akwai littafin da in baka da shi ma sai irin a shamila ko wanda za ga su shamila za su bude littafi shi bai da wannan ba sai ka zo da littafi za a yi karatu in ba aka baka koma baya masu littafi su matso saboda sunan gurin majalisul ilmi amma malam akwai majalisun da a yanzu nan haka muna da shi ko ana da shi malamin da yake rike da majalisun shi kada yake da littafin da ake karantawa wani littafi na sunansa miftahu talibi babu shi a kasuwa ɗaliban makarantar duka ba mai shi malamin shi kadai ike da littafin a gabansa kuma to ya fotokofi littafi kuma a fotokofi ma'ana ya a sauwara littafin sai a raba ɗaliban don su dinga bi to ina kasa gane irin wannan karatu a karamakan lawa ai ba a wa ilimi haka ba a wa ilimi to ba a wa ilimi haka irin majalisan da muke zama da su ai ba ma a fara karatu ma ba a nemo littafin ba. wannan ma shi ya rubuta littafin ma kaga yadda zai fi saukin samu littafin dalibi suna to amma shi kadai ke da littafin a gaban sa sauran duk ba su da komai a gaban su sai dai su zauna su saurara kawai kuma in ya je ya fassara ya tsaya kuma sai a shiga wasu to wato wato malam ka san abin da yasa duk wannan wato tasgaro ne wajen ka'ida ta ɗaukan ilimi wato su kansu ɗaliban inda ka yi ta diribinsa a kan ɗaukan ilimi suka zo yi to ba za su yadda su zo ba ba littafi yanzu ka gaya min ta ina za ka ga an zo karatu cikin karatuttukan nan da muka lissafa ba littafi <laughs> malam ko majalisin da kake yi na ranar lahadi wanda za ka gobe <laughs> akwai ana zama ba littafi ba zai yi ba to haka yanzu majalisi nake so za mu fara a nan masallacin malam eh, abin nan umar bin khattab din nan mm. sullamul wasul mm. wanda nake so za mu fara amma tun da har yanzu ba a nemo littafin ba dole sai an nemo littafi to shine ka'ida ta inda za a wannan kuma wannan abu wannan abun fa asali ya samu malam tun su imamu malik tun su imamu shafi'i haka majalis din su yake ba wani ɗaya da zaka ga ya zo babu littafi ba za ka gani ba ne ba ya ɓata lokaci kenan Eh, ba ta lokaci ke cin amana cin amana ne Allah ya kiyaye ba yadda za a ɗalibi ya baro gidansa ya zo gurin ka koyi ilimi na addini cika shi da labarai ya koyo ya koma gida ka ce me ka koyo sai ba da labaran da aka ba aka ba shi labari wani ya ce kaza sai na mai raddi mai zafi wannan ba daidai bane ba Allah ubangiji ya sa mu dace yan ah, uwa masu albarka kuɗa ta biyu da za mu tattauna akan ta malam mm. ita ce tunda mun ji cewa malamai kala hudu ne mm. akwai yan bidiya suna gefe da akwai malamai rabbaniyun na Allah waɗanda suke matsala wancan tafarki na magabata gurin karantar da al'umma wanda su ma mun yi su sai kuma waɗanda suna bin tafarkin ahalus sunna amma sun zami a gurare da yawa saboda sun saki wasu daga cikin characteristics na zama al'alimin rabbani wannan tasa suka zame suka bar hanya wa'annan su mun yi magana su sai kuma ribabbu waɗanda dama aslan ba ma ma'abota abin ba ne ba kawai dai la'alla sun shiga ne sun sa rigarsa don su kai ga wani buri ko wata manufa da suka da ita ɓoye a cikin zuciyarsu to mu ɗauki zaɓaɓɓun rabbaniyun ɗin na allah waɗanda suke gwadaita tafarkin su tambaya dangane da su malam shine shin saboda ni ahlus sunna ne ina karantarwa a bisa tsarin tafarkin sunna wannan yana nufin ba zan samu saɓani tsakanina da wani mai yin da'awa irin tawa ba ba za mu saba a fahimta ba ba za mu saba a rayuwance ba to idan mun saɓa ya ya kamata mu mu'amalanci saɓanin namu saɓanin ya kai mu ga cin mutuncin juna saɓanin ya kai mu ga keta alfarmar juna saɓanin ya kai mu ga fitowa duniya in ɗauke ka duda ka da ka da kake da ita in keta ka a gaban ƙananan yaran da ba su wuce 'ya'yan cikin ka ba in ce maka makaryaci maha'inci azzalimi dan duniya in gaya maka bagaƙen maganganu saboda ina da baki akwai waɗanda tsarin tafarwarsu malam suna ganin za su iya yin wannan to shine na ce a matsayinmu na halus sunna wannan yana nufin idan ni ahlus suna ne kada mu saba sannan idan mun saba dalili ne na in keta alfarmarka ko ka keta alfarmata idan ba haka bane yayi kamata ne wato wannan mas'ala ce wacce malamai sun sha tattauna ta malam kuma idan kana karatun littattafai za ka hango waɗannan mas'alar da malamai suka yi littafi na ɗaya da zan iya kawowa akwai littafai da yawa ka ɗauki littafin raf'ul ulmalam an a'immatul a'lam eh. hmm. na shekul islam ibn taimiyya hmm. kusan wannan mas'alar ya tattauna hmm. ya ɗauko matsaloli tun daga kan sahabbai da inda suka sassaɓa a kan matsaloli na ilimi da kuma yanda wani ilimi bai je masa ba wani kuma ilimi ya je masa har a ciki shekul islam ibn taimiyya yake faɗa cewa babu wani daga cikin sahabbai ana magana fa sahabbai ma wanda ya yi ihada da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana a ciki wanda ya yi ihada kamar aka ce ihada kamar ya kewaye duk wani hadisin manzon Allah ya sani babu wani sahabi da ya samu wannan sai dai zaka samu wannan sahabi yana da kaso da yawa kamar abu huraira kamar irin su anas bin malik ibn abbas suna da kaso da yawa na ilimin kamar irin su aisha suna da kaso da yawa wasu kuma suna da kaɗan ko a waɗanda suke kaso da yawa na, hadisan manzan Allah na ilimi mm, za ga a tsakaninsu ma akwai saɓani tsakaninsu amma wannan saɓanin ko mm. ya kaiwa ga cin mutuncin juna Sabida haka ashe kenan saɓani mm. dole ne yana faruwa kuma ita saɓani tana zuwa ma akwai akan hadisin da ka san shi na san shi mm. amma kai abin da ka kalla hadisin ka fahimce shi daban ni kuma abin da na fahimce shi daban mu samu wannan sabanin wannan baya nuna cin mutuncin juna wannan yana nuna idan muka kwantar da hankalinmu ka faɗa na faɗa zan koma na kalli ma'anar da ka faɗa ni ma na kalli ma'anar da na santa a da sai na gwara wallahi sai na fahimci cewa kafi ni gaskiya sai na ɗauka haka magabata suka gaji abin saboda haka da yawa daga cikin magabata za ka same su saɓanin da suke yi za ka ga ci gaba yake bayar musu ba ci baya ba menene ci gaba ma'ana sarwa ta ilimi suke dada fitarwa Allah wani abu ne da baka sani ba eh, ma'ana sarwa ta ilimi ce take daɗa yaɗuwa tsakaninsu. idan aka saba ga dalibai riba kafa ce gurin riba kafa ce mana eh. riba kafa ce mm. imamu shafi ya bi ya kawo wannan bayanan mm. shi yasa zaka samu malamai rabbaniyun suna daukan kuskure a ilimi mm. kamar ka yi fatawa ka dawo ka janye daga wannan fatawar ka sake wata fatawa wannan ci gaba ne a ilimi amma a ce ka ba da fatawa wannan shekarar ko shekara biyar baya sai wani ya zo ya kawo saɓanin abin da ka abin nan ka ce ai da ka taɓa bayarwa kai ba za ka wannan yana ganin ci baya ne a ilimi saboda haka duk malami da ya kai malami za ka ga yana da waɗannan tuba-tuban kuma wannan ana kirga shi ne a ci gaba a iliminsa ba ci baya ba yana nuna cewa malamin ba a zaune yake ba kullun karatu yake sabida duk lokacin da kai karatu yau gobe za ka kuma leƙawa ka kuma leƙawa ka kuma leƙawa sai ka leƙo wani abin da da ka bada fitowarsa ka ce kai na leƙo abin da ne bada fitowar to wannan yana nuna ci gaba ne a ilimin ka wanda kuma in ka kalli malamai rabbaniyun malamai ahlus sunna duk suna da waɗannan shi yasa zaka samu imamu shafi'i sai ka ji an ce imamu shafi'i fil qadim fatawarsa ce ta baya imamu shafi'i fil jadid sabuwar fatawa wannan baya nuna cewa da jahili ne yanzu ya zama mali a'a dama bincike ake yi ilimi ne ya kara gaba saboda haka sai aka dada abubuwan suka dada fitowa saboda haka malam gaskiya gaskiya mu baya kanmu gaskiya mm. duk mutumin da zai dau saɓani na malamai cewa wata mahabba ce wani waje ne na gwadabe da za a ci mutuncin wannan malami don ya yi kuskure ko a huce haushinsa wallahi wannan dan tasha ne mutlakan a wallahi dan tasha ne ba a cin mutunci ba a cin mutunci imamu malik da su ibn ishaq sahibu siyar duk sun rayu kusan zamani daya suna samun irin wannan saɓanin amma ba za ka ga an hakaito cewa wane ce wane kaza wane ce wane kaza ba a haka ko kuma idan malami ya yi abu wani abu wani guda daya na kuskure wanda malamin nan fa ba ma'asumi ba ne kuma kai ma da za ka yi masa abin da gyaran ba ma'asumi ba ne kawai yana yin wannan kuskuren sai ka hau bari ka hau ka ce malamin kaza ya zama kaza ko kafin ka shiga nan matsalar nan za ta gangara da matsalar to masha to kafin malam ya kara dan na ga <laughs> malam ya fara dibi eh. eh, ah, malam abin da zan ah, nake son na ce a nan gurin eh. shine malamai a da hmm. suna da kima suna da daraja hmm. wanda har ya kasance daga cikin abin da malamai ma sukan yi wa ɗalibansu ukuba da shi shine malami ya ce ya yanki alaka da ɗalibinsa sai ya ce ba ni ba kai ko ka sake kula ni ta faru na na aisha da abdullahi dan zubair lokacin da ya ce zai shiga tsakaninta da dukiyarta saboda bai gamsu da yadda take tasarrufi da dukiyarta ba gurin kyautar ta ya ce ta yawa eh. sai ce zan yi mata hajabu na shi ta ce to ni kuma ni da shi ba za mu sake magana ba i kasa jura wannan ukubar sai da ya je kama kafa da sahabbai suka zo suka bata hakuri an yi hakan ina tunani da ibn umar ne da ɗaya cikin ɗalibansa lokacin da ice anau sallama ya ce da su la tamna'u ima allahi masajidallah ya ce wallahi la namna'ahunna eh. ya ce fa sabbahu sabban sayyi'an a wata riwayar eh. a ƙarshe ice wallahi da gaiwa ba zan sake kula ka ba da akwai malami da suke bada labarinsa malamin al'imamul bukhari da al'imam abu daud musulun ma ɗalibinsa ne amma shi akwai wasita tsakaninsa da musulun mm. musa bin ismail at-tabuzaki eh. musa bin ismail daga cikin ɗalibansa akwai yahya bin ma'in mm. malam yahya bin ma'in ya rawuci hadisi a gurin eh, musa bin ismail ya kai kusan guda dubu ashirin amma wata rana sai ya zo sai ike masa tambaya dangane da wani hadisi guda ɗaya a wannan hadisin guda ɗayan farko sai da ya zo ya same shi ce a karama kallahu ina da wata tambaya da ce mece ce tambayar ka ibn ma'in sai ce a karama kallahu akan wani hadisi ne da allah ina son in yi tambaya amma ina fatan dai ba za ka damu ba sai ya ce ba matsala yi tambayar ka sai ya ce akwai hadisin da na gani daga gurinka amma a cikin almajiranka sahabbanka ba wanda ya rauce shi sai wane da wane wasu mutum biyu ya ambace su su affan ibn muslim ya ambata sai ya ce masa da allah karmakallahu za ka iya rantse min akan cewa daga gurin wane kaji wannan hadisin kaga ya sauya kuma yanayin tambayarsa kai da ka zo tambayar tabbaci me kai ka zancen ka ce masa ya rantse maka kamar titse so sai malamin ya ga irin martabar da yake da ita yana da wani boundary wani layi da a ka'ida ɗalibi ya tsallaka wa sa shi sai ya shiru ya kalle shi sai ya ce za ka rantse wannan hadisin ka ji shi daga gurin malam wani sai ya ce da shi sai shi musa bin ismail da tabu zaki sai yake cewa da shi hadisi dubu ashirin kaji daga gurina ya ce idan ka gasgata ni a cikin hadisai dubu ashirin cewa daga annabi na ji su na gaya maka cewa sun inganta daga ji na zuwa annabi me yasa ba za ka gaskata ni a wannan guda ɗayan ba me yasa me ya faru ka ji shakka a kaina akan wannan guda ɗayan ya ce idan kuma kana tunanin dubu ashirin din nan da na karantar da kai su duk ƙarya ne ba daga annabi suke ba me yasa kake son ka tabbatar da wannan ka kara shi akan wayancan malakai su zama kana da dubu ashirin da guda ɗaya sai yi shiru yana da matarsa barra binta abi asim sai ya ce to mata ta barra ta zama sakakkiya na sake ta in dai wannan hadisin ban ji shi ba kaga amsa ce ya bashi ta ya amsa cewa gaske ne amma kuma da yanayi mai zafi sannan sai ya masa rantsuwa ya ce wallahi da kai ba zan sake mu'amala da kai ba nuni zuwa ga cewa ba ma wai wani ya zagi malam ba hatta a tsakankanin malamai da almajiransu suna koya musu cewa ba a tsallaka wa malami layi iri kaza saboda idan malaminsa sa koya masa ni ba za ka min ba gobe ba zai fita iwa wancan malamin ba zamun ka fi kusa da malaminka sai malaminka ice kar ka yi to min babi aula kada ka yi wa malamin wani wanda shi da Allah ma ba da ba shi da wata falala ba da wata alaka ma da shi wanda kake da alaka da shi ma ya hana ka kai masa wannan fa ba fa zagi bane ba fa cin mutunci bane ba fa tsiye bane yau a karamakallahu akwai malamin da zai kyankyashe ɗalibi a gabansa ɗalibin nan wallahi malam ko umdatul hakan ba zai karanta maka ita da ka ba kai ko arba'una hadis ba zai biya maka ba ɗalibin nan malam a gabanka zai fito zai ambaci babban malami a gari ya saka kyamara ya zage shi ya ci masa mutunci ya masa ba'a ya faɗi bakar magana akan malamin nan ka danna waya ka gani kana malaminsa ko kai sharing ka tura groups na whatsapp ba za ka tsawatar da shi ka ce da shi wancan fa da ka taba malami ne akwai magana da shekul islam ibn taimiyya ake faɗa cikin majmul fatawa hmm. yake cewa idan mutum ya kasance mutum ne mai daraja a cikin al'umma al'umma ta yi shaida da kimarsa da alherinsa ya ce ya halatta a taba alfarman nan tasa ko kiman nan tasa saboda wannan kuskurensa da Allah da ya aikata kake ganin ya kamata ka cin mutuncinsa saboda shi ka keta alfarmarsa saboda shi da Allah kuskure ne guda ɗaya yana da tari na ayyukan alheri da ya kamata idan kai mutumin arziki ne alherancan nasa su yi belin kuskuren nan nasa man guda ɗaya to wannan wani irin malami ne wanda almajiransa za su ci mutuncin malami wanda wannan malamin da suka ci mutuncin nasa ya haife su a shekarance a ilimance ya wuce su malam a alfarmance zai iya ɗaure su ya ɗaure iyayensu ma kuma ba za su iya fita ba na rantse da zatin Allah malami zai ɗaure ka ya ɗaura mahaifinka ya ɗaura 'yan gidanku ga baki ɗaya ya fi ƙarfinku kuma ya fi ku ilimi kuma ya fi ku mutunci a cikin al'umma amma wallahi za ka ga yaro ya sa kyamara ya zage shi a cikin mutuncinsa kuma malaminsa zai gani to ni a karma makalla abin da yake ɗaure min kai shi ne shin ina irin waccan tarbiyyar ta wa'ancan malaman da lafazi ma idan ka munana musu ko ka kausa gare su za su ɗauki matakin yanke alaƙa da kai dan za su ce baka da tarbiyya ko baka da mutunci ko alal aƙalla su ladabtar da kai dan ka gyaru shin wa'yansu da suke da awar sunna ba su karanta tarihin irin wa'yannan magabatan ne suke kwaikwayar tafarki irin na cin zarafi da cin mutunci da keta alfarman mutane da sunan ƙoƙarin kawo gyara suke yi misali a karamakalla matsala guda ɗaya eh. kwanaki malam isa ali ibrahim bantami ya yi fatawa akan carbi fatawarsa akan carbi ba na tare da shi akanta ka gane malam kuma kai ma na san baka tare da shi akanta da yawa daga cikin yan uwa ɗaliban ilimi ba sa tare da shi akanta amma idan na zo zan yi martani inda a ce na kai na fito ni ma ne masa martani in a ce na kai ka gani ɗalibi ne yanzu ni ina ni ina sa kyamara ke zama ta tamuraddi ka fahimta ko misali a ce ni ba na tare da wannan ra'ayin kuma zan fito zan yi raddin sa me ya kamata na yi wa raddi malam mu zan taba ko ra'ayin nan zan ɗauka in sa a fefe in ce ba daidai ba ne in kawo dalilai na wannan misali ne kai guda ɗaya misali kamar matsalar mala abdul wahab misali mm-hmm. Allah ƙara masa lafiya ba kawai fatawa ba daidai ba ba wani abu ya kuskure ba kawai jawabi ne ya ce ina kira ga 'yan uwana suwana da suwane mm. kawai iya wannan kalmar ya faɗa kawai sai ya zama shugaban 'yan a gabaki ɗaya ma <laughs> malam tsakanin abin da ishafin majalisi na ilimi da abin da ishafin masallaci na kamsu salawat da masallatan juma'a da makarantu na islamiyya da na marayu waɗanda mala abdullahi ya assasa wallahi sun fi guda ɗari rayuwarsa tun yana matashi gemunsa yana baki aikinsa kenan karantar da sunna har ya tsufa ya zama dattijo hidimar sunna ike kullun safara na dare wallahi malam ko ba shi da lafiya aka zo masa da mas'ala ta shafi da'awa sunna yadda ka san wallahi motsin da zai wani matashin ma ba zai ba amma me yasa ya yi wani abu da kai ne a fahimta ka ya zama kuskure wannan ya halatta in ya halatta maka ka fito ka ci mutuncinsa ɗaya kenan ba wai kai ka ci mutuncin nasa ba kankin kanka a gaban ƙananan yara ƙananan ɗalibai ka ɗauki babban mutum ka ci mutuncinsa me kake koya musu me kake so su yi wato nan wajen malam malam wato ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan muna bin tarihinsa hmm. za ga ya koyar da mu tarbiyya da dama mm. ba wata tarbiyya wacce ya kamata mu yi ta wacce manzan Allah bai koya mana ba wato hatta da kafirai yadda za ka yi mu'amala waɗanda ba a kan daidai ba suke ba arna arna mm. to manzan Allah ya koya mana kuma ƙur'ani ya sanar da mu mm. Allah subhanahu wa ta'ala cewa wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah yasubbullaha aduwan bighairi ilm shi yasa zaka ga malam akan tafiyar da'awa da muke yi ai ko 'yan bidi'a da suke faɗan maganganun da wasu in ka karanta sai ka yi hawaye sabida munin maganar amma ba ma zagin sa ai to da me za ka zagi mutum sabida idan ka ji mun yi raddi ko littafin shehu ibrahim ko shehu tijjani ba ma zagin su in ka ji mun yi raddi maganar muke zuwa mai wa raddi amma ko zagi da zaka ga wasu daga cikin malamai ɗaliban ilimi malaman mu sun yi za ga abin ne ya ci tara sai aka mai da martani kamar yadda kuke jin wannan in ta kunu ta alamuna fa innahum kama ta alamuna to shine wannan abu ne amma dai manhajin babu zagi a ciki Tafiya babu zagi to ina kuma ga wanda yake ahalus sunna ne ka san ahalus sunna ne to yanzu so kake ka fitar da shi daga ahalus sunna ya koma dan bid'a dan bid'a amma ba ordinary ba a'a wanda yake shugaba to gaskiya malam anas wannan na gaya maka ba tafiya bace ta ilimi kuma ba hanya bace ta magabata saboda karancin lokaci idan za mu dinga ɗauko magabata yadda suka yi su kama a kan irin wannan hanyar kamar yadda yanzu kaga ka kawo to suna da yawa wanda cewa ba a cin mutunci ko la'anta ko da da wanda yake ɗan bidi'a ne ma'ana sallama ya ce musulmi don kwan musulmi la kuno la'anan eh, wala fahashan eh, ala muslim akul muslim la yazlimu wa la wa la kada ya wulakantar da shi kada ya wulakantar da shi to duk waɗannan baya daga cikin manhaji wato abin da ni nake yake bani mamaki ga irin waɗannan mutanen wato babban matsalar da take faruwa a irin aikin da suke yi na wannan hanyar da suka bi to inda suna waige kuma suna ba da dama ga ɗaliban da suke karantarwa a wannan su ba su shawara wallahi da sun san cewa da da ɗaliban da suke gabanka ba su yadda da abin da kai kake karantarwa ba wallahi malam ka san Allah wannan ina gaya maka wallahi irin wannan tafiyar kai wannan abin da ya faru wallahi na san ɗalibansa da yawa da suka bugo min suka ce ba ma tare da shi wanda ya ce wa malam abdullahi imamu ahlul bidai dr idris wallahi ina da ɗalibansa da yawa hmm. wanda a yanzu haka suna raddi wajen kare shi amma wallahi sun bugo min sun ce ba sa tare da shi akan wannan kafin to irin wannan ka gane ko turba ce idan ka ɗora mutane akan turba wacce take ba ta daidai ba su a karan kansu za su ji a jikinsu annan fa ba daidai ba ne to ga tambaya wannan lokuta to a karan makalla yanzu malami zai fatawa ko zai wani aiki wanda zai bayyana ga malam wane cewa wannan abin kuskure ne sai malamin sai ya fito sai ya zagi shaksiyar wannan mutumin ya ce masa kwaɗayayye ko ya ce da shi ɗan duniya kaga wannan ba abin da ya kake wa raddi ba shaksiyarsa ce wannan tarbiyyar gidansu ya yi misali ka ce ba shi da tarbiyya bai ba iyalansa tarbiyya ba misali abu mafi kusa eh. Eh, wannan kanin zan ce abdurrahim dan gidan profesa mansur isa yalwa eh, malam yaro ne da bai wuce jika jika zan ce ga wasu daga cikin malamai ba mm. ya yi kuskure a matsayinsa na ɗan adam kuma matashi wanda yake da ƙarancin shekaru mm. ya yi kuskure aƙalla bikinsa an yi kwana uku ko wani abu mai kama da haka ana yi an yi taron musabaka sun yi karatun alkur'ani na ji ko musabaka suka yi ko wani abu mai kama da haka ba mu ji sun fito sun yaba masa akan wannan sun masa addu'a ba ya yi abubuwa mabambanta na alkhairi cikin event ɗin aurensa malam ba wanda ya fito iya ba masa ko masa addu'a akai sai ya kuskure guda ɗaya kuskuren nan ba dj ba ne ba rawa ba ne hoto ne kawai ya ɗauka da iyalinsa bayan gama ɗaura aure gani ko malam ni abin ma wallahi takaice ke bai to da ya je ya ɗauki hoto sai mutane suka ɗauka wa ya je ya yi hoto da matarsa ka gane ko malam sai ya fito tare da karancin shekarunsa ba malam tare da jin yana da samartaka da zafin kan da zai ce ba zan fita ba eh, yana da wayar da zai iya sa kyamara ya lissafa sunayen wanda duk suka ci mutuncinsa ko suka zage shi ya kama su ɗaya bayan ɗaya ce wane kaza kazanka duk girmansa yana da wayar da zai yana da datar da zai amma malam bai yi ba ya cire girman kai a matsayinsa na sabon ango hmm. ya fito ya ce jama'a abin da ake yadawa ko ma da izininsa ne ma ya na janye ku yi haƙuri aƙalla dai ba ku da hisabinsa ku ba alloli ba ne aƙallan Allah isaɓa wa zai tuba Allah na tuba ƙarshen mutum in yi laifi malam ka ce ya yi nadamar abin idan abin ya yi yaɗuwar da waɗansu za su iya kwaikwaya daga ciki ya fito ya repentin ya ce na tuba wannan abin da ne kuskure ne da Allah a cire a goge ya fito iwan nan dan Allah wannan malam bai cancanci a masa afuwa ba to malam abinda nake so ka gane na gane na gane bai cancanci a masa afuwa ba mm, eh. amma wallahi malam sai da aka ci mutuncinsa abin ya tsallaka ga mahaifinsa yanzu ya za a yi malam ah. ya za a yi idan ma na fusata na fito wannan da ici mutuncin nawa ko ci mutuncin mahaifina ko ya ci mutuncin malamina ni ma sai na fito na ci mutuncinsa ya kamata ya ji haushi ko ɗalibansa su ji haushi me yasa da ya ci mutuncin mahaifina ko ci mutuncin malamina kuka ji daɗi shi dan an ci nasa ku ji haushi ni da icinawa daɗi na ji me yasa kai ka halatta wa kanka mutuncin wasu amma kai naka mutuncin katangan gene bai halatta a ke shi a taɓa shi ba to tambayar da nake so ne anan aka kan wannan gabar shi ne shin wannan ɗabi'ar ta in na ga malami ya saba da abin da nake a kansa in cin mutuncinsa shin za a lissafa shi da a cewa masalatul akaran ce ah, ah, ah, yawwa ne tambayar kai ba akaran da ke kawo malam sai ka ce ba mai karatu ba wannan ita ce masalatul akaran to hawa ma to da suke cewa masalatul akaran ba waye ta taina ta zama masalatul karan haba malam haba malam ba haka ba ne malam wato malam tsaya na gaya maka wani mm. babban kuskuren da take a wannan misalin da ka kawo babban kuskuren da take a wannan misalin da ka kawo yaron nan aje ya yi kuskure mm. abdulrahman sunansa abdulrahim mm. dan profesa mansur aje a jingina masa ma tasliman jadaliyan ya yi kuskure sai ya fito ya tuba to wannan tuban da ya yi ba malam aikin da ya yi da ka zo kake masa abin nan a wajen Allah ya koma kyakkyawa Allah haka ya faɗa a cikin sufofin ibadun rahman yace wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'afu lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana sai yace illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai yace fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat hasanat wa kana Allahu gafurar rahima an canja to saboda haka wato babban abin da za a jinjina masa a sannan ko mm. sai a ce kaga yaro mai tarbiyya ya yi kuskure an gyara masa ya karba amma za ka samu fa shi wanda yake kokarin ya tabbatar da shi akan kuskuren mm. shi kurakurai nawa ya yi waɗanda idan muka zauna yanzu za mu zana su bai taɓa fitowa ya karɓa ba sai mu ce ashe yaron can ya fi shi tarbiyya haka za mu ce hmm. sabida an yi masa ya yi kuskure na ji uzurin da yaron ya yi hmm. ya ce ba ma ciki mun yi har yawa malamai godiya ya ce aimin afuwa to in dai yaro za a samu da tarbiya kuma dama inda ake tunanin yaron zai yi kenan saboda ai ya fito ya zo cikin tarbiya ya fito ki gidan tarbiya kuma yaron mahaddacin alkur'ani ne mahaddacin alkur'ani ko hadda alkur'anin da yake da ita billahi lazi ya kamata ka daraja shi malam mahaddacin alkur'ani fa yana da falala mahaddacin alkur'ani yana da miza wannan haddar da Allah ya bashi na alkur'ani ya kamata ka jinjina kuma ya nuna tarbiyya to amma watakila in ka ga mutum yana aibata shi watakila shi ba shi da nasibin hadda alkur'ani yana <laughs> ba da Allah ya wani to ka gani amma wallahi ni ina wallahi ni ban sani ba ko dan dai mm. abin nan ba wai ina dan ko na mun samu hadda qur'ani bane a'a amma wallahi mahaddacin alqur'ani da bisa ga nusus yana da wata falala da Allah ya bashi wanda ya kamata a girmama shi dan ita kuma ya kamata dama ya zama mai tarbiyya amma bai kamata kawai dan mas'ala ta hoto idan ka kalli mas'ala ta hoto a wannan lokacin malam hoto da kake gani a ɗauke ka hoto da iyalinka ko kuma abin nan wallahi tallahi zai iya fitowa a fito da naka baka san baka yi sai da yadda za ka yi ba su masu inkarin nasa babu hotunan sa gari <laughs> ka gani babu nasa gari yanzu idan ka zo kana babatu akan hoto eh. ka gaya min duk malamin da yake babatu akan hoto waye bai da hoto sai dai ya daga hannu sai a nuna mai a'a a'a ai ga gaya min waye bai da hoto duk ka gama batinka sai a fito maka sai a fito ma da hotunan ka guda miliyan ga sana a gaba akwai wanda yake inkarin talabijin kuma ga waya a hannunsa <laughs> a ta wannan wannan ya zama ya zama <laughs> to wato ka san amalan talabijin ba ilimi ilimi yana da bukatar wani abu yana da bukatar wani abu akwai abin da ake ce masa display da suke ce mai <laughs> screen din waya ba sa amma ba san wai inkarin talabijin to ai ai talabijin yanzu ta koma hannu irin zamanin mai tatsi ne eh wallahi <laughs> talabijin ta koma hannu wala ta koma hannu kuma abin da za ka yi da talabijin da gida hmm. shi za ka iya yi da waya za ka yi da waya abin da ba ka yi da talabijin abin da ba sai ka yi da waya abin da ka yi da talabijin ba saboda talabijin watakila sai abin da tasha suka nemo maka hmm. iya tashoshin da kake da su waya kuma multiple ne duk hmm. abin da kai tunani a kwakwalwarka sai ka rubuta sai ka gan shi hmm. to kaga akwai ashe ita talabijin ma tana da takayidi eh akan waya ba akan waya wato ita waya mutlaka ce <laughs> wannan kuma muƙayyada <laughs> ce to kai kana da mutlaka kuma kana kana musun kana zargin kana inkarin mai muƙayyada Allah ya sauke wala ko da yake aika ya ce da yana da ita ne yanzu ya cire to Allah ya yi mana gaba da <laughs> bara ne abin nan yana ganin mu yi da waya ko eh to a kashin wannan gaban ma na'am idan muka kalli masalatul akaran da malamai suke tattauna ta idan ka kalli malaman da ake kawo su a matsayin cewa su ne in ka duba misalai da ake kawo na rigimar masalatul akaran da za ka ji malamai suna cewa kalamul akaran yutuwa wala yurwa ba a yin izina da rigingimin akaran eh ba a yin izina da maganganunsu kamar ka ɗauki misali matsalar al'imamu zuhuri da al'imamu bukhari wanda asali za ka ga shi eh, zuhuli shine a gari bukhari ya ba matsayin bako eh, da ya mace a je majalisin bukhari sai ya ga majalisinsa ya daɗe an koma guna al'imamul bukhari wannan ta sa damuwa ta motsa a zuciyarsa wanda kusan malamai da sun ce eh, Allah shi ne mafi sani shi al'imamu zuhuli kamar nau'i na hassada kasan dan adam ne kamar yadda ake faɗa shine ya dan motsa a zuciyarsa sai koma kuma yana sukan al-Imam al-Bukhari ah, to shine yake suka al-Imam al-Bukhari to ka aje wannan a gefe Bukhari zuhudi dauki al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani da al-Imam al-Aini al-Aini eh Bukhari wannan yana da Fathul Bari wannan yana da Umdatul Qari ne ina tunani yawa. so kaga su ma akwai sabani tsakanin sakon cewa ibn hajar yana zargin cewa aini yana satan mai fasaha wane ne wane ne yawwa yawwa yawwa ya ce yar take ɗiba take kai masa fasaha to kaga ga wannan matsalar tasu su ma eh to ka ɗauki suyuti da shi da asakawi misali abubuwan ka fahimta malam na fahimta to idan ka kalla in ka koma duk baki ɗayan su malamai da zaka ji ana cewa da kai a karan ne suke sabawa zaka samu mas'ala ce ta gilma tsakanin wannan da wannan sai wannan ice wa wannan kaza tare da haka na farko zaka ga ah, almajiran wannan ba sa shiga cikin rikicin wancan da wancan duk da duk rikicin zaka ga wane shine fa ike takala kamar vuli ai shi ke takalar bukari. misali amma ka ji almajiran bukari sun ce wani abu ba su ce ba ka ga almajiran zuhuli sun ce ba su ce ba tarbiyya kenan malam ne da malam haka su masu ibina hajar haka su masu suyuti tsakaninsu ne amma a yau malam za ka ga wani ne fa zai kitsa wa almajirinsa je ka zagi wani. irin wancan ne za ka ce da shi masalatul aqran ba ɗaya suke ba ko kuma ɗalibin ka ka shi je zagi wani kuma a same ka a wani gurup can a cikin whatsapp kana shiyarin wannan zagin da ya yi wannan masalatul aqran kenan wannan ba a cewa ita masalatul aqran abu na ɗaya kenan abu na biyu tsakanin bukhari da zuhuli misali zami da su to sai kuma waye kuma zuhuli yake fada da shi bayan bukhari babu za ka gan za a buga mas'alar ce mas'alatul aqran sai ka ga wane ne da wane su kadai amma mutum ɗaya ka ganshi yana fada da mutum ɗari shi ne mas'alatul aqran duk wanda ba shi ba wannan wannan ba mas'alatu wannan kawai mafaɗaci ne ka gane ko malam ba ta da da nake nake kawo wannan maganar akwai masu fakewa da cewa masalatul aqran ce yanzu misali ka taba jin malam misali zan kawo ka taba jin kamar malam fantami da shi suke yawan ambata ka taba jin a karatunsa ya ambace su ko sau daya sau nawa su kuma gaji sun faɗe shi eh malam malam wani da za a ce da kai da malam wani sai a lissafa maka malami hamsin da suke faɗa sunansa a kar lau. a cikin malaman nan hamsin ba wanda kai kuma ita faɗi faɗa sunanka ko sau ɗaya ya aka ta zo masalatul aqran ba ma garin kuɗe ba ba shi da wata alaƙa ma da kai me masalatul aqran ana wato abin da yake faruwa malam yanzu ai kamar kaɗa ko misali ne kamar shek abubakar gumi da kuma shek dahiru bauchi eh. kaga suna sun yi zamani guda wajen ilimi hmm. amma in na ce maka ka nemo inda sheik abubakar gumi hmm. ya ci mutunci ko ya aibata hmm. malam ɗahir wacce baka isa ka nemo ba Allah a cikin su waye da tijo baka isa ka nemo ba amma shi wancan in bai faɗe shi ba baya jin daɗi <laughs> to wato abin da yake faruwa shine wato malamai na allah rabbaniyun hmm. idan suka fahimci abin da kake yi hmm. to ba ma sawai gawa kanka kanka hmm. wallahi malam wala allah inda malam Sheikh abubakar gumi yana ta waigawa haushin da yake ji na ana yi masa a ce masa kaza wannan ya taba shi wannan ya taba shi wannan ya taba shi da bai bar abubuwan da ya bari ba ka duba in ka kalli abubuwan da ya bari guda biyun nan ma ka ɗauke sauran littattafai tafsirin saraddul azhan tafsirinsa na hausa wanda shine na farko kaga ai yayi wani abu ga alaƙidatu sahiha eh ai shine ce ka kyale sauran littattafai to waɗannan kadai ko to duk waɗanda suka dinga yi masa haushi ba su bar irin wa'annan guda biyun ba kuma da su mutu yanzu wannan yana da tafsiri wanda ya rubuta waye tahir bocci malam ka aka ce ka nemo tafsiran nasa ma na odiyan ma yanzu an hada ka da aiki wallahi ka gane to kaga to shine abin nan din to saboda haka yanzu ma abin da yake faruwa kenan yanzu duk waɗanda za ka ga wancan waɗanda zai sa a kyamara ya zage su mm. yanzu ka je ka bar ka ga abin da suka bari na turas na ilimi wallahi wani idan aka zuba masa su aka ce ya karantar da su ma ba zai iya karantar da su ba yanzu ka dauki dakta sani na yana sa yanzu ka dauki dakta sani eh. a cikin ɗan lokaci fa yayi wannan tafsirin wanda duniya sai da ta ba da award din a shekarar babu tafsirin babu rubutun da ya fi muhimmanci a duniya mm, irinsa sun dora shi a play store mana sun dora shi a play store hmm. wanda duniya da ke amfana hmm. to idan dakta zai tsaya yana kallon irin waɗannan da suke haushi akwai littafin da ka sana cikin almaktabatu shamila fa ah, yi mana na sani na sani ka ganin idan zai tsaya yana eh, hangen waɗanda suke haushi hmm. wallahi ba zai ajiye waɗannan trust din ba aiki ne a gaba fa aiki ne a gabanmu saboda haka aiki za ka tsaya yi ko kuma hayaniyan nan shi ne abin nan wato ni farko yan uwa abin da nake kira da allah waɗannan abubuwan tsakankaninmu muna da aiki a gabanmu muna da 'yan bidi'a da suke ta shiri suke ta aiki ba dare ba rana don ɓatar da al'umma ya kamata mu fuskanci aiki wajen daƙile waɗannan shubahat na 'yan bidi'a da suke ƙoƙarin shigar da su a cikin al'umma yanzu dan Allah a rayuwar nan kana da 'yan bidi'an da suke da irin waɗannan shubuhohi to ina za ku tsaya muna wannan abubuwa kuma abin da nake so harka ta zage-zage ta waye yanzu ka kamar misali yanzu ka ga wannan zaman da muka yi ko yanzu wani idan ya tashi ya ɗauka ko sai ya ce su malam anas sun zage shi yanzu kwaga ko malam alkanawi eh. na ba dukkanin abubuwan da ya yi a kan dakta mm. na gani ba amma iya waɗanda na gani wallahi ban ji inda ya ci mutuncin dakta ba mm. guda ɗaya mala alkanawi ban ji inda ya ci mutuncinsa ba mm. duk inda zai faɗa zai faɗe shi da dakta ya girmama shi sai ya ce amma kuskuren kaza kaza kaza shi kenan to ban sani ba shin kuskuren ne zagi <laughs> ko kuma ce wasa dakta kaza eh. da girmamawa shine zagin babu zagi amma akwai wanda na ji eh. yana faɗa da kalau ya zagi wani ma topic din ya zagi dakta ya zagi dakta hmm. na tsaya na ji ina ya zagi dakta ban gani ba hmm. kuma wallahi na san alkanawi wallahi ba tarbiyyarsa ba ce da zai iya sa kyamara ya zagi dakta to ah, a alkanawi yanzu ko shehu tijjani ko shehu ibrahim mako ba za ka ga inda ya zagi inda alkanawi ya zagi su ba to ballantana kuma wanda ka san ana tare ah, wanda yanzu duk wannan abu da ake ko eh. wallahi wata ran muna nan da kai za a zo lokacin da gamu gasu kuma a zo na ayi da'awa to kafin nayi kafin nayi jawabi na na dauraya akwai nasiha da nake son malam kaki su ne zai yi ta gaske akwai wani ɗalibi ɗalibin dr idris ne ina jin nauyinsa kuma ina girmama shi kuma ina kaddara shi sosai malam saboda gaskiya a babu mu'amala yana da mu'amala mai kyau amma akwai lafazin da ike faɗa cewa kai ma kamar misali yana raddi ne wa alkanawi sai yake cewa kai ma akwai malamanku da za mu iya tabawa ka fahimta mm. wannan kalmar ba wai tabawa ba yan bidiyar ayi sukan zagi malaman suna misali eh. wannan ai kaga ba ma lissafa da su mm. to na farko shine ya za a yi ɗalibi na ahlus sunna saboda kana bauchi ka dinga cin jin jin cewa malaman kano ba malaman ka bane malaman alkanawi ne misali me yasa zaka ji cewa to tunda ka taba malami na ni ma zan taba malamin ka dan kai ma ka ji zafi misali <laughs> misali mm. ina iya tuna idan na ce da shi da Allah a mimbarin Dr. Idris malamai guda nawa ya iya tuna dakta ya taba ba lalle iya faɗar adadinsu ba ɗaliban nan wannan malaman da ake taɓa malam sun hafi suna da ɗalibai ɗaliban nan in an taɓa malamansu ba ba fasa jin daɗi in wani yana iya rike kansa an taɓa malaminsa wani fa baya iya rikewa to za ka ga asalin abin da ike haifo da ɗalibi ya reacting ya taɓa wani Zaka ga wani ne ifara taɓawa ne wanda za ka ga asalin wanda ifara taɓawa wannan dakta ne yake fara taɓawa duk mai hankali mai adalci ya sani dakta ne zai fara cewa zan wa wani raddi mai zafi sai ya taɓo wani babban jigon malami da yake amfanar da al'umma a ƙasa sai ya aibata shi ya faɗi miyagun maganganu masu kaushi a kansa wannan zai sa ɗalibansa ba lallai su jure ba saboda taba ba wai taba shaksiyar malamin ba la'alla a wadda malamin ya shafa shekara arba'in yana yi ta addini rusa waka gare ki za ta taba hatta da'awar da yi to malam nasiha nake so ka yi ka ja hankali ba wai gare shi ba shi kadai duk gabaki ɗaya wani da yake da alaka da da'awar sunna ba wani malami da yake na alu sunna da ba malamin ka ba ne sannan in wani maka nasiha malam ya kamata ka saurari sa ka ji daidan sa ne ka karba ka ji kuskure a ciki ka ce da shiga kuskure ko ka ce kai ma zan taba naka malamin idan ranmu ya ɓaci ni ba na ganin ya kamata a ce hankalinmu kuma yana gushewa mu dinga faɗan maganganun da la'alla da za a dawo mana da su za mu iya yin nadama a kansu wata ba da Allah ke nasiha a nan daga nan sai mu bayanin wannan kamar ai nasiha ce wacce za ta shafi kowa da kowa abin da ya kamata mu lura da shi a cikin waɗannan abubuwan na farko dai farko dai abin da ni nake nasiha ga kowa da shi wannan ma in fatikula mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah tsoron Allah yana daga cikin ƙuduwa cikin duk abin da za ka yi wato idan za ka yi magana ka sa tsoron Allah a ciki idan za ka yi martani ka sa tsoron Allah a ciki sannan kuma idan za ka yi hukunci ka sanya tsoron Allah a ciki tsoron Allah shi ne wasiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta ga na farko da na ƙarshe walaƙad wasainal na otul kitaba min wa iyyakum an ittaqullah to kaga idan ka sanya tsoron Allah cikin irin waɗannan abubuwa to wannan hamasa ba za ta ɗauke ka ba don wani yayi ka ce nima zan zagi naka tsoron Allah kaɗai zai hana ka cewa idan za ka yi kai sa abin za ka yi ne don Allah don neman yarda Allah amma galibi malam abubuwan da ake yi na raddi ko wani abin nan wasu ba suna yi ba ne don allah don neman yarda allah suna yi ne don a ce aiwa na kaji abin da ya ci aiwa na kaza yake aiwa na kaza yake ka gane wannan kuma wannan halaka za ka yi wato kana yin abin don neman yardar mutane ko kuma don ka neman yardar shi malamin da ka yi don shi ya ce wane ya ba da gudunmawa wane ne wa wane kaza yi wa wane kaza wallahi mu ji tsoron wannan abin Allah subhanahu wa ta'ala a ranar lahira ba zai ware ai ba zai ware cewa wani ai yayi ne dan malamin sa ba duk ba mu yi ne dan Allah ba duk ba mu yi dan Allah ba saboda haka idan kai dan Allah dan neman yardar Allah dan neman kusancin Allah to da duk waɗannan abubuwan ba za su kai mu ga haka ba ballantana ka ji wani ya ce to ka taɓa malami na ni ma zan taɓa malam me ya kawo wannan sai ka ce bikin mata me kawo wannan me ka wannan sai ka ce bikin mata ba daɗi wallahi ba daɗi wannan aji aji ɗalibin ilimi ah. yana faɗan wannan to wallahi kai ka san an samu matsala an samu matsala to abin da za ka yi ka dubu wannan kalmar ba daidai ba ce ba daidai ba ce ba daidai ba ce saboda me saboda idan ka taɓa malamina abin da ya kamata ka yi wane ya taɓa malaminka sai ka fara kallo me ya taɓa ga malamina shaksiyarsa ya taɓa a wata magana ya faɗa sai ya yi masa naƙadi kan abin da ya faɗa ba daidai ba ne to kai kuma sai ka kalli magana. shin gyaran da aka yi wa malamina na cewa ba daidai ba ne haka ne eh haka ne kenan ka ja baki ke shiru kamata yi ma in za ka kafa kyamara sai kai masa godiya ka ce gaskiya ni ma na ga abin da ka faɗa na malaminmu ya faɗa ba daidai ba ne Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya sa kuma malam ya gyara wannan shi ne abin amma ba wai don yau an taɓa malaminka kai yanzu kana zumuɗi ba mas'alar da aka taɓa malaminka za ka je kanta ba a'a kai kuma zagin wanda ya taɓa malaminka za ka yi ha ba malam kada mu zama yan bid'a wannan fa abin din ko malam ko ɗabi'a ce ta yan bid'a aka ɗauko ta ka cokam aka shigo da ita cikin ahlus sunna ba ka san san da ka dauki dabi'a ba yi mana kai ka ji kana yi saboda mu yanzu abin da muke kokari malam muna ɗauko littattafan shehu ibrahim shehu tijjani su umarul futi duk muna ɗauko littattafan muna cewa nan wajen bai dace da koyarwar manzan allah ba 'yan bida idan sun tashi mana raddi ba nukudar da muka ɗauko suke tattaunawa ba a'a shaksiyar tamu wani lokacin suke faɗa sai a sa maka suna a dinga jifanka da sunan ko kuma a ce maka kai kaza ne ko kaza ne haka za a yi maka amma ba nukudar ake ɗaukowa ba to ashe kenan yau mu ma muka dawo mu ne wa junanmu haka ashe mun aro wata mummunar ɗabi'a mummunar ta'ada daga wajen 'yan bid'a mun zo muna masalata a nan ya kamata mu zamana ba wai shaksiya za ka kalla ka ci mutunci ba kuma duk cewa da ake gyara kayanka wato ƙoƙari ake mu gyara ya fi sauke mu raba mu gyara wane kai kaza kayi kaza ka gyara wane matsala kaza da ka tattauna ta akan matsala kaza gyara ta wallahi malam magabata ko waɗanda suke da ikhlasi a ilimi wallahi idan suka ji malami ya tattauna matsala musamman matsala ta kyau wacce ba wani haɗari ne da ita ba yanzu kamar matsala hoton nan ba wani haɗari ne da ita ba wallahi in suka ji ra'ayin malamin tunda yana gaba da su wallahi ba sa cewa komai akai sai su ja baki su shiru saboda sun san wani ya yi fatawa akai saboda don kada su sawo su ba da wata fauda su ba da wani tashajur tsakanin ɗaliban wannan malami da ɗalibansa saboda haka sai ya shiru wannan shine malamai su ne malamai na hakika Allah ya samu dace ina faɗan ina ganin za mu tsaya to alhamdulillah rabbil alamin malam Allah ya saka masa da alkhairi bisa waɗannan jawabai gwalagwalai da kuma nasihohi da ka gabatar zuwa gare mu allah tabaraka wa ta'ala ya sanya maka su a mizanin ka na kyawawan ayyuka mu kuma da aka yi nasihar domin mu allah ya ba mu ikon jinta da kuma ɗaukanta da kuma yin aiki da ita aikace a ƙarshe abin da nake so zan yi kira da shi zuwa gare mu baki ɗaya musamman 'yan uwa waɗanda muke kan tsari iri guda ɗaya na bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wallahi wallahi malam babu wani malami da yake cikin doron ƙasar najeriya a kowace jiha yake da ba ma ƙaunarsa a cikinsu ka hada hadda dr idris abdulaziz a cikinsa ka ware shi ma na musamman wallahi azimu ba ma sa muna son sa kuma ba mu taɓa yi masa kallo a matsayin malamin bid'a ba a matsayin ahlus sunna muke kallonsa kuma muna kallonsa a matsayin malami wanda ibada gudunmawa kuma har yanzu ke bada gudunmawa gurin yakar bid'a da kuma yin irin nasa kokarin gurin yada sunna amma tare da ɗan adam ne ba za a rasa shi da kurakurai ba shine abin da muke kallonsa a matsayinsa da shi da duk wani sauran malami da ka sani da yake kira zuwa ga sunna malamanmu ne to amma mu sani da manzala sallama ya sifanta al'ummarsa ya ce al'ummarsa kwatankwacin mumini ne annabi ya ce mumini misalinsa da ɗan uwansa tamkar gangar jiki ce guda ɗaya sashensa na ƙarfafa sashi amma malam babu yadda za a yi mu zama gangar jiki guda ɗaya alhali kullum ba mu da aiki sai faɗa da a ce ina da wani ɗaki ko wani forum ko wani council da zan kira iyaka a halu sunna zan tattare su a ɗaki in yi wannan maganar wallahi da nan zan je yadda ba zan bari wani wanda ba mu ba iji amma nan kaɗai nake da shi da zan faɗa saƙona ya je inda nake son ya je malam duk ahlus sunna ya kamata ya cire duk wata damuwa da take cikin kwakwalwarsa ya kalli abin da yake faruwa a duniyar social media akwai 'yan kalakatu akwai 'yan shi'a akwai 'yan ɗariƙa ta ƙadiriya akwai ta tijjaniya malam akwai 'yan interfaith da akwai atheist 'yan babu allama amma malam in dai ka ga 'yan masu fahimta ɗaya wanda suke kan manhaji ɗaya suna dambe a social media to mutanenmu ne ahli sunna ne in dai ka ga rikici ko rigima tsakanin ahli sunna ne da ahli sunna in dai fahimta su iri ɗaya ce a kano muke mun san mecece tijjaniya kuma mun san inda tijjaniya take kwana mun san inda take tashi tijjaniya a dara take kusan gida uku amma abin da ifi bayyana gida biyu ne mutanen kaduna ko in 'yan bauchi na tijjaniya mun san ba sa tare da gidan sarkin kano za a turo babban dan gidan shehu ɗaya da bauchi zai je zai yi wazifa da sabon sarki aminu ga kuma halifa ba za a je a yi tare da shi ba halifa ga baki ɗin ɗariƙa tijjaniya na najeriya wanda a rubuce a littafi gidan shehu ma shi suka sani hukuncin sa hukuncin shehu tijjani ne a cikin jama'a tijjaniya saba masa saba wa shehu tijjani amma kai wa kanka hisabi a matsayinka na ahlus sunna tsakanin tijjanawa matasa da manyan malamai da suke wancan bangaren da manyansu da matasansu da suke ɗaya ɓangaren ka taɓa ganin mutum biyu suna muhawara a social media a facebook ko a tiktok me yasa sai ku kullum faɗa wancan ya yi fatawa a kan kaza sai ka ci masa mutunci wancan ya yi kaza ci masa mutunci wannan haka gaba ɗaya atmosphere ta ilimi da da'awa malam ta gurɓace in sa kyamara zan yi raddi ba ɗan ƙala ƙato zan wa raddi ba ba shi ba ɗan bid'a zan warware ba a ɗan uwana ne ahlus sunna yayi wani abu da ban fahimce shi ba a babun da ba na aƙida ba ma wai shi zan wa raddi kuma sai gobe mu haɗu ni da shi wai zamu je zamu mu ruguza shirka kuma ni da shi a hanyar tahowa muna ta dambe mutum biyu ne suke sauraron mu lokacin da muke magana da akwai ɗaliban ilimi ɗalibanmu ɗalibanmu wani lokacin ma malamanmu kan saurara ɗalibinka da kake son ka samar masa da nutsuwa ka tabbatar masa da dalili akan cewa manhajin da kake kai da awar da kake ita ce gaskiya sai ganka ka tsaya da kai da ɗan uwanka kuna faɗa kiransa za ka tsaya yi ko faɗa da ɗan uwanka za ka tsaya yi ɗan bidi'a kuma na gefe wanda yake bautar kabari wanda yake kiran shehunsa ya kawo masa agaji wanda yake ganin kowa Allah ne yana gefe ka je ka kirawo shi ka ce bar shirkarsa ka je ka kira shi ba ɗalibin da yake tare da kai yana jiran ka koyar da shi ilimi ka tsaya kana faɗa da 'yan uwanka wanne ka tsaya kana yayi a cikin ayyukan da suke gabanka akaramakallahu wannan abin sai mun daina shi mu tsaya mu fuskanci abin da ike gabanmu na hakika yan kalaka kato malan kara karfi suke yan shi'a sun fara kara fitowa da karfinsu me muke yi fada da juna wancan ya je gurin dina ka zo kai mai raddi shi ne abin da za ka yi ko yancan mashirkantan me ke damun mu shin ashe ni da kai babu alaka ta idan ka ga nayi kuskure ka ɗauki waya ka kira ni ka ce wani na ga ka kuskure gyara wannan ba zai ƙara danƙon uwantaka tsakaninmu ba ba zai ƙara soyayya tsakaninmu ba kawai sai ne kuskure a matsayina na ɗan uwanka ahlus sunna maimakon ka kira ni kai min nasiha ko ka kira malami na ka ce i gaya min ko ka kira wani makusanci na ka ce i gaya min kana jin nauyi kawai sai in kanka da kyamara kana zagina. na gaskiyar magana jama'a mu gyara shi sa muka ce wannan zaman namu sunansa gyara kayanka mu gyara yan uwa mu gyara yan uwa mu gyara mu dunkule kamar yadda manzo Allah sallama ya kirawo mu dan tsiya daya madaurin ki daya abu na karshe matsalar Dr. Idris Dr. Idris wallahi muna ƙaunarsa amma Allah ya sani abubuwan da yake a mimbarinsa da majalisinsa na cin mutuncin malaman sunna wallahi ba ma jin daɗin sa kuma ba daidai bane ba kuma duk rigingimin da ake samu tsakanin yan uwa wallahi wannan shi ne tushe ina ma a majalisin Allah zai mana arziki da matasa cikin almajirai waɗanda za su gaya masa gaskiya ina ma dokta zai buɗe ƙofa ta waɗanda ba 'yan majalisinsa ba su kirawo shi su gaya mai gaskiya kuma in an gaya masa zai iya ɗauka amma a ce duk sati malam majalis ya zama kamar gidan rediyo kamar gidan jarida akwai wa'anda tun kafin sati ya kare zaka ka ce wannan satin wane za a ci mutunci wane za a caccaka wannan satin a yi listening kuma wallahi malam based on wannan abin da suka yi lissafin wallahi malam sai kaga an yi al'umma kuma malam mutane ne suna da jini a jikinsa suna da zuciya ba wanda zai za ka tasa tsohonsa ko malaminsa ka ci mutuncinsa kuma ka ce kai ba zai maka ba idan aka yi masa raddi shi malam ɗalibansa ba sa jin daɗi almajiransa ba sa jin daɗi shi ma kuma baya jin daɗi to me yasa kawai ba zai karantar da mutane ilimi ba idan zai warware matsala ta ilimi ko wani ya yi wani abu ba daidai ba yi bayani na ilimi akan kuskuren abu ci gaba da karatu ba sai ka ambaci sunan wani ɗin ba ka ce masa ɗan duniya ka ce masa makwaɗaici ba wannan shi ya fi kharijun ne an da'iratul ilmi ya fita daga cikin da'ira ta ilimi ya shiga taba shaksiya wanda wannan shi ne asalin matsalar matasan nayi kananan nayi to duk gabaki ɗaya mu sai mun haɗu mun yi wa junan mu nasiha mun gaya kanmu gaskiya mu fuskanci iyaka abin da yake gaban mu hmm. karantar da al'umma ilimi raddin shibohin yan bid'a kuma mu yi don Allah ba don mu burge wani ba amma wasu yara masu shewa wasu yara masu followers <laughs> wani yaran su 'yan comment akwai wanda yake cewa wai in ana karatu a dinga duba comment wato shi yana rating din daidaitan magana da mai 'yan comment suke cewa kuma wallahi malam ɗalibin ilimi ne da na gani ne mamaki <laughs> to Allah ka yi mana afuwa Allah ka dawo da al'ummanmu kan saitin da ya kamata a ce ta dawo mm. Allah Ubangiji ka sa kowane ɗalibi cikin ɗaliban da suke wa'annan abubuwa malamansa su kira shi su zaunar da shi su nusar da shi abin da ya kamata wanda da malam alhakin abin da na ɗora shi akan mutum biyu gaskiya na farko duk matashin da yake irin wayannan abubuwan ba zai rasa malamin da yake karatu a gurinsa ba malamin nan zai iya kiran ɗalibin sai ce wani kaza da kake ka daina yi ba daidai ba ne akwai matashin malami da na gani mai da'awa wala malam wai yusuf samba daga cikin shek na kaduna wala wai malam yusuf samba ike wa raddi a lahu tun muna yan fica-fica wa'inda muka buɗe kunne da jin wa'azinsa su malam kabiru gomba ne su malam yusuf samba daga cikin yaron da bai wuce sa'an mu ba wai ya fito wai yana yi masa raddi kuma ahlus sunna haba me yake damun mu ne jama'a wallahi malam takaici sai in ci uwa ne kuka wani lokacin to ya za ka yi dan uwanka ahlus sunna wai ya kasa fahimtar ka dan bid'a ya ja bakinsa in zai gyara ta ƙasa ike yi ta ƙasa ike gyara dan bidiya idan ya dan uwansa dan ya gyara masa kuskure kwanakin bayan malam akwai Harisu Jos mutumin eh, jos ne harisu dan tijjaniya ne ya fito a gurin karatu ya ce su shehu ibrahim shine annabinsu a kan kallahu maganan nan tijjaniya ka ji wani ya fito ya masa raddi amma ya aka ya fito ya janye sun ba hanyar da ta jace sun isan mai da sako ya fito ya janye ya halus sunna me ba ku zama haka ba ba mu da zaɓi sai dai mu faɗi wannan gaskiyar me sa ba mu da zaɓi sai dai mu ci mutuncin junanmu ne ni ba wai raddin ya ka ji akan wakallahu ni ba wai raddin nake ba su dama yan bidi'a suna tafiya ne akan hanya ta bidi'a ta ƙarya hmm. to saboda haka wani zancen wane ya yi ba daidai ba wane ya masa raddi ba sa yi wannan manhajin su ne ba ya kaji ba sa yi a'a manhajin su ne kuma dama mm. manhajin ƙarya haka yake mm. to ai ƙarya kai ni ma ƙarya ne <laughs> to me me wani raddi tsakanin ƙarya da ƙarya dusan makal dusan makal eh. ni ba wannan nake abin nan ba mm. abin da nake so mu yi tarkizi yan uwa in har na yi kuskure a kan wani abu na faɗa na da'awa na yi kuskure ya zama na kai kaji ya kamata fito ka gyara mu ba komai amma ba haka ake ba sai ka shiga cikin ba wannan gyaran za ka yi ba a'a sai kuma ka zo ka shiga rigar mutunci ka ci mutunci yanzu in ka kalli matsalar hoto ɗin da aka ɗauko ka gane wannan matsalar hoto ɗin da aka ɗauko wallahi malam duk inda ka kai hoto na yanzu mas'ala ce ijtihadiyya haka ibnu al-usaymin ya faɗa wallahi mas'ala ce ijtihadiyya to idan aka ce mas'ala ijtihadiyya malamai da suka tattauna ta a baya to ba mas'ala ce wacce zaka tada jijiyar wuya ba sabida shi irin wannan hoton dukkaninmu mun ittifaki babu shi a lokacin manzon Allah hmm. magana ake ta wanda za a sassaka da hannu mm. ko wanda za a zana da hannu ko wanda za a yi kwafi ne ba mm. shi ne wannan ba mm. kwafi yi kamantawa akai kokarin kwamanta halittar Allah yi wannan kuma ba kwaikwaya ba ne reflection ne shi din ne ya fito a madubi shi din ne kamar madubi ne ka kalli madubi wanda shi din ne dai to kaga akwai matsala wannan ba ita ce manzon Allah to malamai suna ta tattaunawa to sai wannan ya zamana kai tun da baka fahimci kaza ba sai ka ce wani dan duniya ne dan iska ne da yake kaza ai ba daidai bane cin mutunci ba daidai bane shi yasa idan kaga irin wannan mahallul khilaf malamai suna girma waɗannan abubuwa to wannan shine saboda haka mu mu ahlus sunna yanda aka tarbiyance mu ba baki muke haɗawa ba a'a ƙoƙarin yadda za mu tabbatar da gaskiya ne shi ya sa duk lokacin da mutum ya yi magana mu dalilinsa muke gani a maganar ba wai shi ɗin ba wannan shi ne tafiya a sunna mm. dalilinsa ake kallo na maganar ba wai shaksiyarsa ake kallo ba wanda yake da wannan wanda ya na karasa wanda yake da wannan mizar mutum ɗaya ne eh. manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina son gabar da zaka bushe sana ce da kai maka tambaya yanzu magana da dakta dakta Idris mm. akan cewa da abin da ya faɗa baya faɗan ba daidai ba a rubuta ce kawo hadisi manzan Allah ma ce manzan Allah ma haka yake yace to ni ma kama haka nake misali za a iya cewa ba haka yake nufi ba a yi tawilin duk abin da za a ba maganarsa na ma'ana tawili za yi eh. yanzu a fahimta ta guda ɗaya a ka'ida ya kamata a yi wa dakta adalci na farko ma misali a ba shi dama ya faɗi me yake nufi da maganarsa mm. sannan in ma ba a ba shi dama ba a samar wa maganarsa wata masakaɗa ta tawili da za ta yi ɗaukan ba shabba kansa yake da manzo Allah ba eh. zai so a yi haka eh. ɗalibansa za su so a yi haka eh. me yasa idan waninsa ya yi wani abu da zai shi ma zai buƙaci irin wannan uzarin ba zai masa ba eh. maganar da ya faɗa na ji wato wannan maganar kaga totally maganar kuskure ce shi kansa idan ya je ya zauna ya saurari maganar ya kalli da'awarsa a baya zai ga ya faɗa abin da yake saɓanin abin da yake faɗa a baya na da'awarsa hmm, to kaga a nan hmm. haka a nan haka hmm. sai kai masa uzuri idan ka san shi a baya sai ka ce a nan wajen in haka yake nufi har zuciyarsa ya samu zamiya ya samu zamiya wannan ba daidai ba ne amma ni abin da nake kyautata zato ba haka yake nufi ba ya faɗi maganar wala Allah bai san me ya faɗa ba watakila nan gaba in ya ganta zai iya dawowa ya gyara wanda haka muke fata kuma haka muke bukata ya dawo ya gyara amma abin da yake faruwa idan yanzu kawai malam da ya ce 'yan uwanmu eh. ta gane ko mm. wanda akwai abin da malam abdullahi yake nufi na yan uwan me yasa ba mai uzuri ba me yasa ba masa uzuri ba sai aka dauka ma'ana yayi yayi jama'u ya ce wa yan uwansa ne ma in eh, eh eh ka gani ga yayi jama'u yayi jama'u to duk fa irin wannan ce to kaga duk irin wannan ce? wanda ni a zato na wallahi malam da wannan sa ne i fada wannan kalmar ah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna amma wanzu kaga abinda muke kallo na wannan maganar ya kamata a yi masa uzuri da maganganunsa na baya wala Allah in ya koma ya ji magana zai iya fitowa ya gyara amma magana dai muttafaqun alaihi kuskure ce ba wani wanda ya isa ya zo ya ce wannan magana da ya faɗa ba kuskure bane saboda maganar tana nuna kamai da kanka matsayi na manzan Allah saboda kafu tashbihi kasa a gane kafu tashbihi ce saboda haka wannan shine sannan maganan mu ta ƙarshe kamar yadda malam ana ya magana wallahi wannan nasiha ce wacce muke miƙa ta ga 'yan uwanmu ahalus sunna duka kuma mu a tafiya ta ahalus sunna ba ma ware wani mu ce wani ba malaminmu ba ne ko wani ba ma tare da shi ko wani kaza ba ma warewa shi yasa idan mas'ala ta taso ta wanda wani dan uwan ahli sunna yake bukatar taimako duk iyayi za mu yi mu ga abin da za ka iya yi na taimako ka yi amma mas'alar ka ware mu ɗan kaza ne mu ɗan bangaren kaza ne dan allah kada mu shigo da wannan ahli sunna kada mu shigo da wannan wannan yana daga cikin yana daga cikin abin da ya kamata mu kalla sosai sabida abubuwan da suke gabanmu halin sunna abubuwan da suke gabanmu sun fi karfin mu tsaya muna wannan kace na ce din karantarwar da aka san mu da ita wallahi ita ce a gabanmu karantarwa ita ce a gabanmu kuma wallahi in ba daban da karantarwa ba yanzu halin sunna ba zai iya shan ruwa ba karantarwa ce take taimakon mu mutane muka fahimci sunna din amma wallahi tallahi in ba daban karantarwa ba mu dinnan ma ba za mu fahimci sunna ba wato abin da malaman mu suka yi a baya malam ja'afar ba ita ce ta fahimtar da mutane ba malam ja'afar ka duba yadda ya majalisi malam wallahi malam akwai lokacin da majalisi na karantarwa kawai karantarwa wallahi sai da muka zauna muna hira malam ja'afar bai da wata rana ɗaya ce kaɗai yake da ita wacce baya karantarwa kuma ita ma ba hutu ba ce mm. ita ma sai ga an samu lakca an yaba ta a ranar ya je lakca nan ya je lakca nan kaga abin da suka yi kuma gashi al'amarin natija ta fito to saboda haka babban abin da yake mu yanzu ya kamata mu daɗa dagewa wajen ƙoƙarin karantarwa wajen ƙoƙarin karantarwa ba dan komai ba saboda yanzu wasu aƙidoji ne fa suke fitowa sababbi yanzu kana ganin wannan qur'ani din fatin dan tatsina tun yan tatsina an an karkade ta an gama da ita to yanzu ga yana an kuma wanke ta an kuma an kuma an kuma dawo da ita mm. wanda duk waɗannan yan bid'a din nan fa duk kalubale ne mu ga ahlus sunna amma su ahlus sunna su yan bid'a wanda suke tsakankanin su mm. duk abin tarkace ne wasu matasa ne zan ke ganin su sababbi yan shi'a to ka gani aka dawo da su daga iran eh. su sun fara da awayansu to ka gani ka gani ka gani saboda haka akwai aiki a gabanmu shi ya kamata mu tsaya shi ya kamata mu tsaya amma wani zancen wane kaza ya taɓa mu ko kuma kaza a'a wallahi gaba ɗaya da mu ɗaliban da su malaman ya kamata kowanne ya kalli abin da yake kai ya gyara gaskiya ne to a ƙarshe ma lalai shine a ƙarshe yan masu albarka alfarma ce guda ɗaya muke nema wacce muke kyauta zaton cewa wannan alfarma idan aka yi ta za ta haifar mana da ɗa mai ido kuma za ta karanta mana samun wa'annan saɓani da ake yi shine mutunta mana malamai mutunta malamai idan kai ɗan dutsen tan shi ne ɗan bauchi ne kai kada ka dinga kallon malaman kano a matsayin ba malaman ka ba idan ka yi dan kaza ne kada ka ga malam wani ba a matsayin malamin ka ba idan kai ɗalibi ne kada ka ji cewa tunda yi dan bangaren wane ne mutuncin malam wane ya halatta gare ka karamin ɗalibi ka ga ya fito yana zagin babban malami wannan zai sa wani ɗalibin shi ma ya ci mutuncin naka malamin wannan zai sa wancan shi ma ci mutuncin wancan kaga ƙananan su suke haifar da fitinar babban kuma abin da zai yi wa ƙananan birki shine manyan su fara kamewa su jawa kansu birki daga barin taɓa mutuncin wasu manyan ba yadda za a yi ya kamata in mutunta malam wane da malam wane da malam wane amma malami na kuma ya fito majalisi ya kama su ya zage su ni ma dole zan zage su wannan ita ce babbar musibar gaskiya da muke fuskanta ba wata ɓuya-ɓuya idan ba na son yanzu malam ai ba daidai ba ne a ce ba na son daga kama suna a ce malam wane da malam wane da duk duniya ko jahili a ƙauye ya san wancan malami ne kuma ana amfana da iliminsa yana da nasihohi yana da kira'o'i yana da kaza na gudunmawa addini malam kawai sai a ga wani dattijo shi ma ya kafa kyamara yana zagin wannan malamin mai mutuncin wannan me zai sa wani karamin ɗalibi shi ma ba zai yi kwaikwayo wannan malami ya zagi wancan malamin mai mutunci ba wannan kofar dan allah a rufe ta musamman dokta dan zatin allah ka yi haƙuri don allah ka yi haƙuri ka daina taɓa malaman nan suna da kima a idan al'umma ko da wani abu suka yi na kuskure kai ma in aka taba ka ba a jin daɗi raddin kuskure raddin wannan abu ne na ilimi abu ne an ma yi rubuce rubuce akan irin wannan abubuwa amma ka dinga aibata malamin da duk duniya tana kallon sa da kima da daraja a lokacin da kai kuma ɗalibanka ba sa san a taba ka kai kai ma kuma ba ka san a taba kan to me yasa zaka taba wani haka wannan wannan is not dawa kwata-kwata ba da'awa ba ce wannan kawai cin mutunci ne da morewa wanda duk ina da yaƙini malam idan kana da bakin da zaka zagi wani kai ma fa wasu suna da bakin kai ma da za su zage ka ba wanda ba wai bai iya zagi ba ko bai iya faɗan bakan magana ba in za ka yi mutuncin mutunci sau dubu to kai ma wani zai maka sau <laughs> dubu asali ma wanda ba sa zuwa makaranta sun fiye zagi to dan Allah wannan kofar muke neman alfarma a rufe ta wa'inda kuma duk abin da ifari na 'yan kwanakin nan na hatsaniyan nan daga wancan kwanaki zuwa yanzu don allah kowa ya mai da kubansa duk wanda ransa ya ɓaci allah ya bashi hakuri da cikin manyan da cikin ƙananan don allah a yi hakuri a mai da kube a fuskanci abin da ike gaba na karantar da al'umma eh, abin da ya wuce don allah a yi haƙuri muna cin bakin me ake cewa mun ari bakin kowa mun ci masa albasa wa'anda duk suka ji fushi suka ji damuwa a yi haƙuri don allah ku yi hakuri ku ajiye makaman gabaki daya mun san kuma kuna da karfi kuna da magana kuna da ko za ku iya martani kuna da adilla da dalilai da za ku kawo akan kai ma mun don allah a yi haƙuri a tsaya mu fuskanci reality mu duba abin da yake gaban mu mu girmama junan mu in ba mu girmama junan ba wasu mu ba su girmama mu ba mu za mu ba wa duniya image din suwaye mu mu muke representing kawunan mu bai kamata a ce masu representing ahlus sunna a idan duniya su ne suke wa'in abubuwan ba abin da muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma da tuntuɓan harshe Allah ta baraka wata ta'ala iya mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu